Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata, babi na hamsin da bakwai. sai kuma ya shiru na wasu sakanni kamin ya ce, "Don Allah dama aron ki na ƙasa nake so, zan ɗan ajiye yarinyar nan ne kamin na yi mata nata. Insha Allah ba za ta wuce Tremont a wajen ba." Wani murmushi Sara ta saki tare da faɗin, "Dama wannan maganar ce ka kasa faɗin ta kai tsaye, babu komai happiness ta zo mu yi ta zama tare." Fata na dai Allah ya ba mu zaman lafiya ya kau da shaiɗan da fitina. Yanzu zan kira su Ima su zo su taya ni kwashe kayan. Duk kalil ya ɗauke wuta yana mai jin wani irin kima da darajar Sara na ƙara ninkuwa a cikin zuciyarsa. Sara idan har ni zan ɗaga miki ƙafa ki shiga aljanna, wallahi na ɗage ta har abada. Ƙofofin alkhairi da lada su yi ta zuwa gare ki. Aljanna ita ce sakamakon abin da kike yi mini. Sarah bakina ba zai iya misalta yadda nake jin ki a zuciyata ba. Ke na mallaka miki ni gaba ɗaya. Ki yi yadda kika ga dama da ni. Dariya Sara ta yi tare da faɗin, Idan har ba zan iya yi maka biyayya ba to ban ga amfani na a wannan duniyar ba. Idan za ka yi min magana mijina ka yi shi kan ka tsaye cike da umarni. Ni ɗin mai biyayya ga maganar ka ce. Idan har bai saɓa mahalicci ba. Ina son ki sara ina ƙaunar ki Sarah. Khalil ya faɗi yana jin kamar ya fashe da kuka. Bayan sun gama waya da Khalil sai ta kira su Na'ima da Hassana kawai domin su taya ta kwashe kayan. Sai dai bayan kamar mintuna talatin ta fito domin zuwa sashen Hajiya a yi aiki tare da ita, sai ta taras da maza hudu cikin jeans baki da orange ɗin T-shirt mai rubuce da sunan kamfanin da suke aiki a jiki. "Ina kwana madam, oga ne ya kira ya turo mu mu zo mu kwashe kaya. zuwa wani ɗakin a cikin gidan nan. Murmushi ta yi tare da faɗin, "Babu matsala ko ban mintuna biyu ina zuwa." Ta faɗi hakan tare da komawa ciki ta kira su Na'ima ta ce su yi zamansu, ba sai sun zo ba su bari gobe ya sa zo biki. Khalil ya riga ya turo masu kwashe kayan. Bayan ta katsa kiran sai ta kira Khalil. Katse kiran ya yi sannan ya kira ta. Bugu ɗaya ta ɗaga tare da faɗin, "Happiness na ga ka turo masu kwashe kayan ma." Daga can ya ce, Ke da suna ima ba za ku taɓa iya kwashe kayan ba shi ya na kira kamfani kawai. Ki je wajen hajiya za ta baki makullin guest room ɗin alaji A can za ku saka kayan. Ki kular min da kanki kinji ji. kai ce kamar yana kallon ta tare da faɗin. Insha Allah. Sannan ta kashe wayar. Tare da fitowa ta yi cin site ɗin Hajiya. Sai soye-soyen kaji da katuwar sanda aka yanka da raguna hudu suke yi. Bayan ta gaishe su da aiki sannan ta nufi ɗakin Hajiya. Ita da ‘yan uwanta su antiya gana da kuma wasu daga Maiduguri ne a ɗakin, sai hira suke suna dariya, har ƙasa Sara ta gaishe su, sannan ta yi wa Hajiya maganar ɗan makullin sashen Alhaji, miko mata makullin yi tare da faɗin ki tabbatar an share komai, insha Allah. Sara ta faɗi tare da ficewa daga ɗakin. antiya na da antifal mata suka kalli juna. antifal mata ta ce, Haba yaya Bilki, nisan ban san ki da wannan halin ba. Ki sassauta wa yarinyar nan wallahi yarinya ce mai hankali da natsuwa. A wannan zamanin da muke ciki ka samu saraka mai haƙuri da biyayya irin matar kalin? ai wallahi sai dai godiyar Ubangiji. Ke da kanki kamun shaiɗaniyar ƙanwarta ta lalata komai. Kin sha kiran mu a waya kina shaida matar kalil ya yi sa'ar mata. Ta ɗauke ki tamkar mahaifiyarta. Kar ki manta laifin wani bai taba shafar wani. Ki yi haƙuri ki bar abin da ya wuce kar wata rana ki ji kunya. yarinyar nan ba ta yi miki komai ba ƙanwarta ce ta yi miki kai inna lillahi kun ji muna ta sakwar-sakwar wannan kuna dai jin ta <laughs> wannan yarinya ce ba ta son a yi wa iyayenta karatu da mun fara sai ta fara rigar wayar tana sukur-sukur Allah da ya raya mana ya shirya mana shirin addinin musulunci ƙanwar ta ce ta yi miki laifi kuma kin san cewar babu hannunta a ciki don ita ma kanta ba kyale ta ta yi ba taɓa baki hajiya sai tare da faɗin in um, ba ku san yadda nake jin ciwo a raina ba ne aina'u ta saka gaba ɗaya ban ganin alkhairan yarinyar nan ta saka ta fita daga raina ni kaina wani lokacin ina jin kamar in tausaya mata yan bar komai ya wuce amma idan na tuna kisan wulakancin da aina'u ta yi wa nafisa da mijinta da kuma jaririyarsu ta kuma raba ni da 'ya'yana na shekaru biyu sai in ji duk na tsani zuri'arsu gaba ɗaya. Antiyana ta ce, Hajiya haƙuri zaki an riga da an zama ɗaya, tunda har kina da jikoki daga gare ta. Kun riga kun cakuɗu har abada. Shiru Hajiya ta yi bata kuma cewa komai ba. A can mai Maiduguri kuwa, tun safe aka kafa tantuna a harabar gidan nasa aka shimfiɗa kilisai na alfarma, aka ajiye kujera na gani na faɗa. Irin kujerun nan masu taushi. Gaba ɗaya an zagaye wurin da kwalliyoyin zamani tare da na al'adun shuwa Arab ɗin. Cikin kujerun kuwa a tsakiyar kujerun akwai na ango da amarya wanda sunayensu ke rubuce a kansu, sai na ƙawayen amarya da abokan ango su ma, duk sunayensu na rubuce a kan kujerun nasu. Gaba ɗaya filin ta kowanne kusurwa har cikin fulawas kaskon turaren wuta ne, wanda ke ci yana fitar da hayaƙin mashahurin ƙamshi, mai sanyaya zuciyar mai shaƙa. Tun da aka haifi Khalil, sau ɗaya ya taɓa ganin wannan bikin al'adar. Aki sun iso tun ɗazu, yanzu zan je in ɗauko su a hotel ɗin da suka sauka. Da mamaki Khalil ke kallon Majid tare da faɗin suwaye kenan. Shafa kai Majid ɗin yayi tare da faɗin sori na manta in faɗa maka na kira abokanka na Kaduna. yanzu haka suna hotel domin bikin da za a yi yanzu dole muna buƙatar su hannu Khalil ya ɗaura akan goshi tare da faɗin inna lillahi Ni fa ban taɓa basu labarin zan ƙara aure ba. Dariya Majid ya yi tare da faɗin. Ai su ma sun yi ƙorafin hakan amma sun ce halinka ne. Don ko na farkon ma baka faɗa masa ba. Kuma ka san wane ne ya kira su? Abu Turab. Waro idanu Khalil ya tare da faɗin inna lillahi. Gaskiya ka kashe ni Majid. Yaushe rabon ko waya mu yi da shi? ai suna can gaba ɗaya ka kawai suke yi faɗin majid muje muje muje khalil ya faɗi yana tura majid ɗin gaba Shi ya fara tura ƙofar ɗakin da suke ciki a hankali ya turo kansa. Ƙwam ya ji an je sa da takalmi a tsakiyar kai. Da sauri ya tura ƙofar ta buɗe gaba ɗaya yana mai sosa kansa tare da faɗin Ush, Sara da Habbo ba za su kashe muku ne. Abu Turab da ke bayan sa ya tallabi ƙeyarsa tare da faɗin. Khalil kai ɗan iskan aboki ne wallahi. San baka da zumunci. Ko don kayi kuɗi shi yasa duka watsar da mu. Faɗin Abu Turab ɗin. Dr. Kamal kuwa cewa ya ku bari in baku labarin ɗan iskan. Muna gari ɗaya asibiti ɗaya amma sai in kwashi sati ban gansa ba. Sai dai idan tiyata za mu yi tare shi ne nake samun damar ganin sa. Yanda kuka san wani mace haka yake behaving. Dariya Khalil ya tare da zama akan kan gadon yana mai faɗin. Duk abin da za ku ce yau shiru zan yi. Kowa ya faɗi abin da zai faɗa. Yana zufin bakinsa. Saboda ka san baka da gaskiya ba. Da ba Abu Turab ya kira mu ba sai dai mu ji a sama ka sake aure. Duk da na farkon ma ba faɗa mana kai ba. Faɗin Dr. Kamal, yanzu dai don Allah a yi min haƙuri daga yau zan gyara. Allah ya sa, gaba ɗaya suka haɗa baki suka faɗi. Daga nan kuma aka hau hirar yaushe gamo da kuma tuna lokacin ƙuruciya. Shu bakwai ne. Abu Turab, Dr. Kamal Nasir Bash Muhammad Imran, Khalil sai Majid, cikon na bakwai. Duk da shi ba abokinsu ba ne. A nan Khalil ya shirin gushe-gushe, kasancewar Majid ya koma ya ɗauko masa kayansa a gida. Kiran da ka rika yi masu a waya ne ya saka cikin sauri suka gama shiryawa cikin ankon ash din shaddar da suka yi. Sai da na kalli kalar girin ne wanda ya ji wani irin ɗinkin mai matuƙar kyau da ya hau kayan da kuma jikinsa. bakin hula ya saka da baƙin half shu mai kwalliyar touch of emerald green ɗin. Gaba su sai kamshin turare suke. Kowannensu sa cike yake da 'yan dubu-dubu da kuma ɗari biyar-biyar. Har cikin gidan motocinsu ya yi fakin suka fito, sai kallo ya koma sama, gaba ɗaya gidan ya ɗauki guɗa. Sanyayyar waƙar Larabawa aka sanya musu suka iso har wajen zamansu, kowa ya zauna a inda ya ga sunansa a rubuce. Bayan kamar mintuna biyar sai ga Aisha ƙanwar Khalil ta riƙe da na amarya, wacce ta ci uban kwalliya da white and touch of green lafaya hatta fuskarta a rufe yake. A hannun wata yayar mahaifiyar amaryar ta damƙa habboba, ita kuma yayar mahaifiyar ta ta kai ta wajen zaman ta kusa da ango ta ajiye ta. Ƙawayen amarya ma shiga suka yi ta fararen lafaya, mai zanen fulawa girin kowacce ta zubo da gashinta, kuma dama ga su farare kuma kyawawa. Bayan zaman amarya sai 'yan uwa da abokan arziki suka hau yi wa amarya liƙin kuɗi da kuma gudunmawarsu. Bayan sun gama nasu liƙin sai Khalil ya tashi shi ma ya soma yin nasa. Tun daga tsakiyar kanta kuɗi ke zuba har ƙasa. Nan da nan abokansa su ma suka tashi suka soma haukan liƙi. Tuni wurin ya ɗauki wani irin ihun guda. Haka taron ya ci gaba da gudana. Shahararriyar mawaƙiya wannan zamanin ta zo wato da ta waƙe amarya da ango. an yi ɓarin Naira kamar ba nemo su ake yi ba. A daren social midiya ta fashe da wannan taron bikin, domin ƙawaye da 'yan uwan amarya suka ringa ɗorawa a duk wata kafar sada zumunta. shegari bayan saukowa daga sallar Juma'a, aka ɗaura auren Ibrahim Khalilullahi da amaryarsa Ramlat ba Yusuf a kan sadaki Naira miliyan biyu. Sara ita ta fara kiransa a waya ta yi masa Allah ya sanya alkhairi. Jiya da ƙyar ta iya barci saboda ganin shagalin bikin da aka yi a soshiyal midiya, sai da ta yi dada sanin hawa ta gani, babu abin da ke yi mata gizo sai lokacin da Khalil ke buɗe fuskar habboba fuskar sa ɗauke da wani irin murmushi. Gaban Sahara sai da ya faɗi lokacin da ta yi arba da fuskar habboba saboda tsananin kyawun da ta yi. ta fi awa tana kallon kanta a cikin madubi duk da ta san cewar ita ma fara ce ta kuma kyakkyawa ta bugawa a jarida ba ta fi ni komai ba ta faɗi tare da bawa kanta ƙwarin gwiwa. Jirgin ƙarfe biyar suka bi. Khalil da abokansa Habboba da ƙawayenta biyu da iyayenta guda hudu sai sauran kayan Habboba na turare da cincin, dubulan da alkaki. Ishaya a ƙofar gida ta yi masu. Tun daga wajen mota aka kunna turarukan tsinke. ‘Yan uwa na nan gida da suka san al'adar suka taho da rushi. Nan da nan aka saka turaren a kasko mata goma a baya, goma a gaba, Habboba kuma a tsakiya har ɗakin Hajiya. a gaban Hajiya aka dukar da ita, bakin Hajiya kamar zai yage tsabar murna, sai sanya wa Habboba albarka take yi. Wani katoton jaka ta ajiye a gaban Habboba tare da faɗin, ga nawa gudunmawar na uwa, guda bakin suka ɗauka da kuma godiya, sannan suka ɗauki kayan tare da ɗago Habboba suka nufi ɗakinta. A tsakiyar gado aka ajiye ta sannan suka ƙara gyara ɗakin, suka bulbule da turare sannan suka ɗirka mata kayan mata, sannan suka haɗa mata ruwan wanka mai masifar kamshi ta yi wanka. Ko da ta fito ta aske kaskon turaren da za ta yi tsugunno. Bayan ta gama tsugunnan sai suka ba ta wani mai a kwalba mai ƙamshi ta shafa jikinta da shi, sannan suka ba ta kaya ta saka suka sake naɗe mata jikin da lafaya, sannan suka gyara komai suka fita daga ɗakin. Sara tana can sama ko leƙowa ba ta yi ba ita da su Na'ima. Duk a tunaninsu za a kawo musu amaryar kamar yadda ake yi a al'adance. Sana'ima sai kwantar mata da hankali suke yi. Ba su suka tafi ba sai da kadale shigo ɗakin. Sara ta yi ƙoƙari sosai wajen danna kukanta. Amma suna haɗa idanu ta fashe da wani irin kuka tare da faɗawa sa ta ƙanƙame sa. Shi ma rungume tanye sosai tare da so mahura mata kunne. Yana lallashinta. har sai da ta yi barci ya kwantar da ita sannan ya bar ɗakin. Bayan ya gyara mata gashin da ya rufe mata idanuwanta, ya jima a falo ta a tsaye yana tunani. Kicin ya nufa ya ɗauko energy drink ya buɗe tare da kaiwa baki. Wani irin dariya ya fashe da shi tuno abin da sala ta ce masa ran nan. Na ga kamar Basir ya gama cinye ka. Mu je in yi maka tsome kada amarya ta raina ka. Girgiza kai ya tare da faɗin. Mayin, mayin, Allah ya shirya min ke,” ya faɗi tare da shanye energy drink ɗin sannan ya nufi ɗakin Habboba, bayan ya ɗauki plate ɗin kazar da ya juye tare da kwaf da Hollandia milk, bakinsa ɗauke da sallama ya shiga ɗakin. Ƙofofin hancin sai ya ƙara buɗewa yana shakar kamshin da ɗakin yake yi. Ajiye komai da ke sa ya akan a center rock ɗin ɗakin, sannan ya isa wajen gadon, tare da kamo hannunta ya zaunar da ita kusa da shi sosai tare da faɗin Congratulations! Mrs. Ibrahim khalilullahi Nuruddin, sauko ki ci abinci, na san wannan cikin babu abin da kika saka masa. Noƙewa ta har da su haɗa kai da ta tare da faɗin, I'm fool ban yarda ba. Khalil ya faɗi tare da sauka ya ɗauko tire ɗin ya ajiye a kan gadon. Sannan ya kai hannu ya warware lafayar jikinta ya cire su gaba ɗaya, ya zauna tare da faɗin. Haba, kin lallaɓa jiki kamar wata ƙonanna, na mai feed ya faɗi tare da buɗe gasasshiyar kazar. Ya ɗauko cinya ɗaya ya kai bakinta, ta kawar da kai. Allah ki karɓa idan ba haka ba ranki zai ɓaci. Ya faɗi yana murmushi, don gaba ɗaya tuno da fesnet ɗinsa yake da Sara. Ranar da ba zai iya mantawa ba kenan. ya faɗi wani yana wani irin murmushi don a rayuwarsa ba zai taɓa iya mantawa da face night ɗinsa da Sara ba. Za ka ji min ciwo Khalil, Ya tuno abin da Sara take ta faɗi wancan lokacin. Ba zan ji miki ciwo ba amma zan bi ki a hankali. A bayyane ya maganar wanda bai san ya fito ba. Dan gaba ɗaya tunaninsa ya tafi wajen fesnet ɗinsa da Sara Ita kuma Habbo ba rufe fuska ta da sauri alamar kunya. Dan a tunaninta da ita yake yi. Buɗe bakin ki ji ya faɗi bayan ya dawo daga nisan tunaninsa. Wannan karan ba ta yi musu ba ta buɗe bakin ya saka mata. Duk da haka haka ɗan ta ce. Ah Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Mm-hmm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba, wadda mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Don duk inda na ga kin fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nima ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙabata. duk saurin nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani yi da kuɗi gida, muna ba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!